الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقل تاتي عن الحق المبين من قال الحديث السادس ولي شروط حديث هي شبه قطعين عن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي مش كتب يسنرين دقوبني la ta'murunna bil ma'rufi ya ji foro da tunguri wala tanhawunna 'anil munkar e ma kan waye tun dede aw kuma la yukhalifa okay aw la yushikanna Allah an wa subhanahu ce an ta alaikum azaban minhu so kwa tun azaba be daga yutubo summa tad'unahu ya ci a ba so kwa aduwa fala yastajibu lakum so kwa aduwa ya hassanin rawawa turmidi alhadisu sabi wani shiru hadisu ya shiru a abinci an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga arba'un idza kunna fika e guni da mun ga dan biyoyi fala alayka da mu an doro dan waya yamma fataka min ad-dunya na ga ce ogun da ganjona ma na ga jin da mun do ce ga ce ogun jo ga din guni na hifzu amanati sai ci waje wace su amana wo wa ku hadisin da wai ta gaskiya wai wa husni khaliqati dan gode tabiya wangi wa ifatin fi tu'matin dan gani be waje ifadi ma'ana wajen waje bayan ya tabi wata yaji sayun rawahu ahmad imam ahmad ga gudu waga ga yaramu kwaya na shigo a dana wai jiki a nan wai jinwa kwaya na shaka loci nan yannan ma wuli kashin wuli a wa jiki a nan alhadisu samin wali shi hadisun yabba wani guba an sauban radiyallahu anhu qala ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah rashi la na sakulu di tabatu ya zane ya la bribery ya zane wa bene bribery nan takpolo takpolo latin la nufin je yonko kai takpolo latin yake na nufin je na ibrahim da kasa ya rashi wani murta shi to zane wani dan ka kuta batuya sayyun rawahu ahmad al hadith tatu wani shi hadith ne gbo jinni ana bi rarata radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga li yusallim as-saghir 'ala al-kabir zakan yujinu sa sallama sani matakin ya tuce wani wujin zane da na sallama wal qalilu ala al kafir. ya da degi ma abi zai doku na sallama rawahu al bukhari wa muslim an hadithu salatu hadith ne gbawaci an abdullah ibn salam radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga nin sallallahu alaihi wasallam ga yayi wannan sai ya zangi afshu salam ya da sallama shiba wa ati mutuwa mai mai ya da jengi tegi wa sallu bil layli ya mai sallah shi wannan su ni ya mukakun irai ma akakun irai ga lele na ni tadkhulul jannata bi salami bu ile ga na janna bi aminci sayyun rawahu a tirmidhi hadith ne shi gutu an yi hadith ne uzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi bi yadihi mi ji kuti be tun rabi da gubo ne la ta'murunna bil ma'ruf ya ji forobe tunguri wala tanawunna 'anil munkar e ma kan goyen tindidi aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum azab an yab'atha alaykum azaban minhu aw man wasa bana sakwa shan azaba bi yayi daga sun bubunan summa tad'u lahu fala yastajibu lahu ya cha ba sakwa don sha gwa duwa wa le ga hadith ne lawo yi ko rubu tunguri yimi kan gwanin tudere ko ebo na foro jibe tunguri be kwa kan ya tudere wanda ne la alumma na ci da alkhairi ganin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar foroji ga tunguri da kwa kai su da yau da min sifa mu min jo wal mu'minu wal mu'minatu ba'dun awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar foroji ga tunguri da kwa kai su da dai mun da min ne ne bai lagan kwa daga asara wani wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr foroji ga tunguri da kwa kai su da dai mun da min ne ne la so ko boza ni anan banu isra'ila ka kwa go me bu na haji foru do tun wura maka wani fide ya lina allazina kafaru min bani isra'ila ala isali dauda wa isa ibn maryam zalika ma so wa kanu ya tabuna hadda karshe ne aya wuce amma ga haji foru do tun wura ta ka wani fide ne je ilimi ko je akuri dai kima je ri'ayat ya masali ga mafasidi ya gwa kan ya tun dede wa gane dede kan gwa kawai ya kan da gwaya kunde gintara ya tiyan waje na siyo kawai ya bi gintara ya jikiyo kunde ya gbaye wani zane mi sun waje wani ga gan wa ka mi sun wanga kwa ladan go ba na waje ko ka shi ja can ka ga yi makan gwaya tun da angole zane da ya ci ya gaga zane ya fige ya gaga zane ya ji siri ya gaga zane ya ji tugu ya gaga zane ji dawo na bidiya

waga ibe sifa guni wucin gajin damuwa mai doro ce wa mai jawa haizu amanatin wego amana tsa haga laya wa shishi welu gotsa amana da yoyi welu gotsa jintarawe welu gotsa tupayewe welu gotsa misuyewe welu gotsa ewe eh wani gwasa ya gina onye na e amalin yo wani lagwasa ta ce kai da yan musulunci mina idan biyoyi na amalin yo wani lagwasa ta ce kai na lauro na fayili gan rekodi wani gwasa wani lamarin gwasa ga ibe ne ce ce nole wajen miza kirki ebe ne za wani na gaskiya ji wai ga ba waji kiyo waji daidai wai zuwa waji fuwa na ya wa rusni tin wa mali tabiya wa anke tabiya wa ange uji ga tabiya wa ga wai lokura za ni tabiya wa ange dukiya da ce ciya wani wai tare ya gaji tabiya wa ange wai notice ka ya gaji wai nuya ko tabiya wa ange wee lee egwu tọgaja wee la agwọ oji gwa wee la bisu oji gwa wee la bichi oji gwa wee labaru bairu oji gwa ene ga za ne di tabiya wanjo ngo do za no chi mene wala ga tabiya wanji no wa do de ga ji munafinci ta ne ga ji de de wa bu de de ji no ngo wa zo je bi ta ne ga ji wanji no wa bu wanji ji ne wa ngo wa zo je bi ge ji masiba no abu masiba jira indirectly ngo haji kio ngo wazo je bi dane tibi na kula dene ma ne wa yu shara mu labi na kuti ulugwana nga ga kuma maka do ba je je ni aga gaskiya wallahi za mu je tabiya wa ni hunje uzan do waliya ni na kiyo muna ji tsaba wa di muta ta lita hunjin nage hunjin nage wonjin ne ge tabiya wa anja wai fatin fito mace ya zama tsayin wai gyara ma wai ji makaruwa wege ne shi wadana ene wege ne yiyo we ya lalle bai da la sai bula ko la sai ban mu waga amana go sawo wace wasun gaskiya wo wace da tabiya wanji wo wace tsayin jiwo sai ngole kawai gali ya ga waje mota wa maje ya bisha wa maje ka tafi kija wa maje haka ce wa maje dukiya ce a kawo ce biliyon ja fanta ala khairin tabi to to sulu Adi ya gba wajen guba hadisi ya ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'anallahu rashi wal murtashi zane ya za guri na to zane go guri na zabu baba la zakuri tabatu ya zan do ci go bile ta sai salari amma guda ta wafi sa ma ga wa ke da ta ga ya guri ko na gaskiya ta ga ka go wa kwa ce ta da hanki le tuna fare le ne ngoli ayo corruption corruption da ba lo ci wani ne ne ya don ila salari layawe ga na dai biya ga wa biya kaza na kaza layi wa ke da ga sauran launi ai landoji wa ja ke wo yi bi biya risiti ni bo da e wo ki bo ala la ga da la ga ji wala di lu ce da da za a be shago wa ji ga mu mu dujiya ni ni ga dubu ku ga wa ma biya wa kaba nga dubu ko laawe dubu biyu ne kene yin ni so amma nga five hundred na kpan awo so nga ole pato wa ti kiyo ma ga dani ba le yi wuce da ni dan ti ma ga yana we wa ko ina wadi wuce kiyo wadi wuce ya wa ga ti wa ti ti za wa ga ti ti za wadi wuce da kan kene babu wururu shiga da nore ina pata ja ala hadithu ta su wali shi hadithu ya gbojini ana bi rayra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne diga masu yusallima as-saghiru ala da kabir zakan yujinu sa sallama wa raqibu ala al-majid an tayin fice wani an tayin fice wani ko mun ji zalai da fice na sallama wal qalilu ala al-kathir ya zaje jima zalai dokuna sallama rawahu bukhari wa muslim amma sun kaza ibn ali bi sallallahu alaihi wasallam ka yamuru ala sibyan fa yusallimu alaihi ani da dugo zaka ji ga wajen ce jan sallama bi ibn wa ji kiyo wa ji to sama mai ne je ga ne ga da na ma ka ga bai ji o da wara ne mun ci lawa ga zan dora a ba ya ya yi báyìí ìlà òṣèlú tó àṣùkù láàwọ̀ ìlà yóò tó oníkì tí ó rẹ̀ ẹ̀mí ìgbẹ̀dà gbá ní láàká ìdí tó ní àkókò náà tó wà má làwọn tìwọ́n da àjọ sálọ́mọ̀ ọdún tó. wọ́n jẹ́ ba da hankali akwai zakan ji shi a yi zakan jiri amma jiki a adokwa ga yi mazina jiki adokun ngole a gari salimu sagiru alal kabir ko wal qalilu kuma alamin alal kabir, ngole ngwe yi zakan yi na jaji nusa ne a bato ba jaji nusa ne gaji no problem al hadithu salatu hadithu yabba wace hadithu abdullah ibn salam radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya yi wa na sai zan yi asu salama ga sallama shi bai fi jori sallama zan ji gashi gon wai ji sallama sun ga kiwe na jamni alama kiya don goyon waje zai sallama ko ana ci mashi ga wuyan ce sallama ya Wani zai wuce dani ga wuyan eh? jiki ya wuyan ce sallama ya no ji zai sallama a diga su sallama ga sallama shi ba wa su yi musaba mai yaushe gice yi wa sallu bi layli wan nas niya ya ci sallama ya ci ku ne zai ga lilin ta da kulul jannata bi salame ga aka da mi aljanna biya mi tashi ale ga ne jalla zaru aljanna mi nu ga danu ko sai ji zai sallama fiya da biyan yutigi ko sai ji sallaye shi sai gunyi ne pata wala za lo kiyo wala za lo aljanna mun da so ga ji bombin be do aljanna ne mun yi so ga za sun biyo da kanga waji kiyo walu aljanna mun yi so ga kiyo ga zai bata yi kafiri biyo da kanga waji kiyo kanga walu aljanna hin yana ji tabiya musun ta ta ga zabu sun nabi ba ga dana wallahi wala ne ga ba ba abun nan a je lokaci yanayi da ne zai bido da wa a go ya bribe guda a rusi ba ga ko to za su na bayan jawa ke ga bribe ewu

njaji loli a tsira ndan ngwe waje fiki daga man gini wace aruwa ne da ne ta mutari ni ngu ngwai an ne je ka ga malaka na la wa ngole fosi be den no wata kula mun ta ta bani ngole aki wai no ko wale to so kwale ni yewe wala ti faro bo so le kiran e ko ga da bani wa ajiyo waji bayani ke sanani gwamnati jili bai zane lafi uluya wani jihanci ga a kaga wato corruption ya yi bi da ni ngala ti da sabi komgani ba fiye jinsu da ciyoni ego a report ne zai je zai je lotin corrupt practices iri na jina amma an ga hankali wajen bi da wajen abin bi corruption ga to a sai jiki mu a sai jiki mu illa mana yi mara Allah wa'ala Hmm? a ah, ah, waju sallama mana e zage da saka waju sallama amma ji ke waju na fiya nga da saka mu nga ya cin wadi a leshi ga zan zo ne ga ile fi ga ta ba jile shi na waju ke an waju sallama an gode na madiki an na madika yi da yan musulunci okay